sashen hausa na mura amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauran mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta alfa rediyo da ke kuma su gana masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishinmu na mura amurka a abuja shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan matakan da al'ummar nasara gom a filato ke dauka don yaƙi da fyaɗe da luwaɗi a adama masu bukata ta musamman ke kuka ana nuna musu wariya. 'yan najeriya masu kasuwanci a jamhuriyar niger sun ja hankalin juna wajen gujewa tsoma baki da lamuran babban zaben kasar muna da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin jaridu daga kasar kamaru za mu kammala da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko ga labaran duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kili. Hajiya talata 'yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun ɗauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. sama da ɗalibai ɗari uku ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin kankara bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar juma'a ko da yake wasu ɗaliban sun samu san arce gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran a cewar malam garba shehu mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce maharin sun yi tuntuɓa kana ana nan ana tattaunawa da su a kan batun kare lafiyar yaran da kuma dawo da su gida in ji malam shehu a wani sakon twitter yayin da yake magana da gwamnan katsina aminu masari sai dai jami'in bai bayyana ko boko haram ake tattaunawa da ita ko kuma wata kungiya daban a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan republican masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa mcconnell da yake bayyana amincewarsa ga nasarar biden ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu akan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. ya zuwa wannan safiya kasanmu ta samu zababben shugaban kasa da zababben mataimakin shugaban kasa a hukumance in ji mcconnell ya ce miliyoyi da dama a cikinmu na sa ran sakamakon zaben zai karkata a wani wuri amma tsarin gwamnatinmu ya tanadi hanyar da za a tabbatar da wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu ƙuri'un wakilai sun raba gaddama a hali da ake ci kuma shugabannin republican da na democrat sun ci gaba da tattaunawa a kokarin cimma yarjejeniya akan sabon tallafin coronavirus batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni idan ba a cimma yarjejeniyar ba lokacin muhimman shirye-shirye zai kare a ƙarshen wata ciki har da batun tallafi ga amurkawa da suka rasa ayyukansu wanda yawansu ya kai miliyan goma sha biyu da kuma umarnin hana fitar da mutane a cikin gidaje shirin da ya taimaka wa amurkawa miliyan arba'in suka samu matsugunai a lokacin sanyi kudin tafiyar da ayyukan gwamnati kuma zai kare zuwa ranar juma'a yayin da ɗan lokacin da aka ƙara yake karewa zababben shugaba joe biden ya ce ko da 'yan majalisar sun cimma yarjejeniya a kan tallafin a wannan wata tallafin da za a bayar nan gaba zai buƙaci tattaunawar sabuwar majalisa wanda za a rantsar da ita a farkon wata mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sama da kananan yara miliyan biyu a yankin tigiri na kasar habasha aka yanke su daga samun taimakon kayayyakin jin kai sama da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya talata muna matukar damuwa saboda idan aka ci gaba da jinkirin isa gare su za su kara shiga cikin mummunan hali na rashin samun abinci kamar irin abinci da ke taimakawa masu fama da tamowa da kuma rashin magunguna da rashin ruwa da rashin mai da rashin wasu muhimman abubuwan rayuwa da suka yi karanci a wurin in ji daraktan asusun kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya henrietta ford a wata sanarwa da ta rubuta a jiya talata Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya tsabta kai kayayyaki da ayyukan da ake bukata na jinyar masu tamowa a yankin da ake gwamza yaƙi, amma tana buƙatar damar shiga yankin Tigray da yanzu adisa Ababa ke hanawa. An yanke hanyoyin sadarwa kana an takaita shiga yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar hudu ga watan Nuwamba, lamarin da ya hana hukumomin jin kai kimanta bukatar da ake nema a gurin. a ƙarshe a jiya talata a tarzoman ukraine 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan ƙin jinin saka dokar hana zirga-zirga a dandalin tsakiyar birnin kiev inda aka taɓa gagarumin tarzoman shekarar 2014 da ta yi sanadiyar hambarar da tsohon shugaban ƙasar victor yanukovych dubban masu zanga-zanga da suka hada da masu kananan kasuwanci sun kalubalanci shirin rufe kasar sakamakon coronavirus wanda za a yi a ranar 8 ga watan janairu wuni guda bayan bukin hutun kirismeti a duniya 'yan sandan sun afkawa masu zanga-zangar yayin da mutane suka fara kafa dakunan tatti a dandalin labaran duniya kenan kuka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanninmu a yankin nasarawa gom da ke garin jos a jihar filato shugabannin al'umma sun haɗa kai da 'yan sanda da 'yan jarida mata don yaƙi da yawatar fyaɗe da luwaɗi a yankin ga rahoton zainab babaji rahoton da gidauniyar da ke yaƙi da cin zarafin mata ta ƙasa da ƙasa wato women at risk international foundation ta wallafa na nuni da cewa nahiyar afirka ke kan gaba wajen ayyukan fyaɗe wa ƙananan yara da kashi talatin da da hudu cikin ɗari. kan haka ne shugabannin al'umma a yankin nasarawa gom da ke cikin birnin jos suka haɗa kai da hukumar 'yan sanda da 'yan jarida mata wajen yaƙi da ayyukan fyaɗe da cin zarafin mata Alhaji Abubakar Abdullahi mai kasuwa shugaban al'ummar yankin dutse uku Jos Jarawa ya ce suna samun yawaitar rahotannin fyaɗe da luwaɗi. Wannan fasadan da ake kuma shi ke mana damuwa muke samun musifu dangane da abin da ya shafi fyaɗe da ludu a gaskiya muna karo da shi a matsayin na shugabanni. Na farko dai shara da na a kan ludu yara ne ƙanana daga 'yan shekara goma sha biyu zuwa sha uku. To akwai kuma na biyu su kuma yara ne 'yan ƙanana bai fi shekara bakwai bakwai ba. To irin tsofin kangaye din nan to a nan suke wannan abubuwan in muka hada da asibiti muka ga abin har yaron ayi masa rauni to sai mun hada da hukuma shi ma alhaji muhammadu alma'u shugaban kungiyar raya yankin rikos ya ce addinan mu duka suna kyamatar ayyukan fyaɗe da luwaɗi muna gaya wa matasa su kiyayi wannan masifa in ma tsafi ne su kauce masa in kuɗi ne su kauce masa saboda haka wannan muna addu'a Allah karya mana wannan al'amari hajiya saratu muhammad ta ce dole sai iyaye sun ɗauki matakan lura da 'ya'yansu su. Kullum akan ka mana kes na rape da luwaɗi wanda kuma abin yana ci mana tuwo a ƙwarya especially mu mata. Shi yasa nakan ce ma mata ina ba su shawara don Allah su daina cewa sun gaji da yaransu akan cewa yaransu manya su je su rene su su wa'annan da suke wajen sukan yi amfani da su wani zai sa yaran ma a cinye ne not knowing that akan cewa shi yana nashi uzurin ne Ita Korahila Makut da ke yankin bayan St. Michael's a cikin birnin Jos ta shaida mun cewa suna zama a matsayin matan unguwa su faɗakar da kansu illar fyaɗe. Mukan tara kanmu mu mata mu yi magana ma iyayen yara kuma mu gargaɗe yaran mu in wani ya ruɗe ki sai ki zo ki faɗa ma mamarki a gida in kin faɗa ma mamanki mu za mu san da za mu ɗau matakin wannan. Suwaiba Yusuf Imam da ke zama ma'aikaciyar asibiti ta ce tana gani da ta yadda wasu da aka yi wa fyaɗe suke rasa ransu. Gaskiya yanayin yanda nake gani ba na jin daɗi don wasu an kawo su ma suna yi kamar sun mutu sun sha wahala saboda ana musu abin da lokacin su bai kai ba don wasu an kawo su ma daga ƙarshen mutuwa suke yi. Shi ma DPO 'yan sanda na yankin nasara nasarawa gom sp musa hassan ya ce jama'a su rika kai rahotannin cin zarafi wa hukumar 'yan sanda da tabbata za a bi musu haƙƙinsu ba ma wasa da irin wannan in ta faru yawa sun yi kuma an kai su gaban hukunci kuma wanda yanzu suna prisoner a shirye muke mu yaki da wannan muyagun laifuka da haɗin kansu da ikon Allah za mu ci buri. DPO yankin Nasarawa Gwam kenan a cikin birnin Jos, SP Musa Hassan, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A jihar Adama da ke arewa maso gabacin Najeriya. masu bukata ta musamman wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na nuna korafin gwamnatin jihar na nuna musu wariya a buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta wa gwamnan jihar umar fintiri sun ce tamkar sun tura mota ne an buɗe su da ƙura ga ibrahim abdulaziz da rahoton sun koka da cewa duk da irin haɗin kai da suke ba wa gwamnati kawo yanzu duk ƙoƙarinsu na gana da gwamnan jihar ahmadu umar fintiri abin koya ci tura comrade bitrus richard na mako cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman wato na kasusuwa jihar. Mun yi iya kokarin mu mun yi rubuce-rubuce da dama domin mu ga mai girma gwamna amma abun ya citara. Me suke ce muku ne? To za a ce mana an kai wasikan har yanzu ana bin process a ce wasikan ya makale ofishin babban hafsa na fadar gwamnatin jihar Adamawa. To kullum a wurin wasikan nan take makalewa. kuma yana son gaya maka mun ba gwamnatin nan duk wata guduma wanda ya kamata a ce an ba ma gwamnatin nan domin ni da nake magana da kai ni na karanta speech a gaba mai girma gwamna lokacin da yake neman zaɓe na eh, a mutanen jihar adama kuma mai girma gwamna ya yi alkawari da zaran yana hawa wannan gwamnatin in allah ya da dukkan bukatun da muka yi masa ko da bai biya duka ba amma kashi saba'in zuwa tamanin cikin ɗari zai aiwatar mana da shi to amma na ga maka har ila yau sai dai wani lokacin mu haɗu a filin taro ya ce yaya har yanzu ba ku zo kun gani ba to kaga irin waɗannan irin abubuwan nan to abubuwan gaske mu shima john anthony na bangaren gurago ya ku kada baki ne ma da cewa kore kuwa takardun da ka gani kwana bakwai ne muka ba shi gwamna adamawa domin ya waiwaye mu a gefe mu na nakasassu an kafa gwamnati shekara ɗaya yau da wata kusan bakwai ba wanda ya zo waje mu daga gwamnati ya zo ya tambaye mu menene matsalan da muke ciki har yau mun rubuta ko ɗaya ɗaya ya fi bakwai ko zuwa goma mu ga mai girma gwamna babu wanda ya bamu respond balle a ce an san ga damoyin da yake tattare da mu. Kawo yanzu shekwatar kungiyar nakasassu ta Najeriya ta ce fa tana sane da halin da nakasassu ke ciki a jihar Adamawa. Kwamar Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'in hula da jama'a na kungiyar ta nakasassu a Najeriya. Alhamdulillah mun zo ne da takardar da muka rubuta ma'ana open letter dai wasiƙa wasiƙa eh. wa mai girma gwamnan jihar adamawa a bisa halayyan gwamnatin jihar adamawa akan mutane masu bukata na musamman halayya kamar menene wato alal hakika wannan gwamnatin tun da aka kafa ta ta hau ta ɗare raga mulki ran 29 ga watan biyar na bara 2019 har zuwa rana ita yau masu bukata na musamman na jihar adamawa ba su san ana gwamnati ba duk yadda suka bi lungu da sako domin su ga kukansu ya isa wurin mai girma gwamna an toshe wurin. Ya ko zuwa yanzu gwamnatin jihar adama bata ce ma komai ba tukunna domin kona ta kiran daraktan yada labaran gwamnan jihar mai solomon kumanga to amma ko ba dauki wayata ba hakanan kuma ban mata ke sa'a samun kwamishiniyar hakokin mata da walwalan jama'a na jihar ba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya muryar amurka ake saro a shirin na musamman daga abuja a jamhuriyar niger 'yan najeriya masu gudanar da harkokin kasuwanci a kasar sun ji hankalin juna wajen gujewa tsoma baki a lamuran siyasa na kasar wannan na zuwa daidai lokacin zaben majalisa da kuma shirin zaben shugaban kasar da za a gudanar duk a wannan wata na disamba haruna maman bako daga birnin kwanni na dauke da rahoto a daidai lokacin da janguriyar Nijar ke kaddamar da yakin neman zaben 'yan majalisun dokoki na ƙasa da zagaye na farko na zaɓen shugaban ƙasa a zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar ke shiryawa a halin yanzu 'yan tarayyar najeriya da ke kasancewa 'yan uwa na jini na kud da kud na 'yan Nijar da ke zamne a Nijar ko kuma masu shigowa domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum kewa 'yan Nijar fata alheri game da zaɓuɓɓuka su wakana laulami da ma in kashe kashedi wa su 'yan Najeriya da su kiyaye shiga harkokin siyasar jamhuriyar Nijar. Sunana Alhaji Dan Talatu Falacha dan Najeriya dan ke zama a nan birnin Kwanne. Muna jan hankalin 'yan Najeriya da nan zamne a nan Nijar su yi taka tsantsan daga zaben da za a gabatar suwa. Mu abin an nan mu 'yan Najeriya addu'a ce dai zamu yi. Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya wanda Allah ya kaddara yabba kamar mu muna goya mashi baya matsayin mu 'yan wata ƙasa. Saboda kana dan wata ƙasa a ce ka kulla abuta da dan dan Nijar kana dan Najeriya a ce ka kulla abuta da dan Nijar ka ce zaka tafi wajen jiha kuri'a ka ga bai dace ba tunda ba dan kasa hake ba jan hankalin da ka so yi da tsakanin mu mu yan Najeriya gaba ɗaya gaskiya mai takatsan wannan ko abuta ce ta ta jini ya kamata a ce ka dan sassabta ta saboda dakka ka ja ma kanka matsala da a koma inda an sani da ba a ba haka ma da dama daga cikin yan Najeriya da muka sadu da su a jamhuriyar ta Nijar sun wa makwabciyar kasar tasu kyaukyawan addu'ar samun sabbin shugabanni na gari tare da kara jaddada kira ga sauran 'yan Najeriya da su kaucewa shiga siyasar wata ƙasa da ba su ba. suna na Isu mai laida turin ne ba kan zaɓuɓɓuka na Nijar muna fatan a yi lahiya a ƙari lahiya. Mu dai abin da muke so Allah ya ba mai taimakon al'umma mai goyon bayan talaka muna ma Nijar fatan alheri. Allah Ubangiji sa a yi lahiya a ƙari lahiya. Kowane bangare muna goyon bayan kowa. Ina yi ma 'yan Najeriya 'yan uwan gargaɗi. Lokacin siyasa na Nijar yana kama. 'Yan najeriya iya kashe shi sa idanu ne don nijar ba kasa su bace illa iyaka dai kai ma nijar fatan alheri saboda haka muna jan hankalin yan najeriya kada su shiga cikin harkar siyasar nijar zayanu aliyu na farin ciki kwarai da za yi wannan zaɓe lafiya kuma a ƙare lafiya ina wa yan najeriya kowane iri ne gargaɗi guda ne yanda ya tura mutunci an ka tarbe shi da mutunci a bisa gaskiya zan faɗa musu su tsare mutuncin su hatta da zaɓe ne ba san dai ba mai rigista nan wanda zai zaɓe nan ƙasar ko ba gaba to ya tsare mutunci ne iya gaskiya iya yadda aka tarbe shi eh, mutala daga gwarba abinda da fata mu ga wanga za a yi Allah ubangiji ka ba mai ikon raka amana da alƙawari insha allahu za mu ƙari mu kama bakin mu sa ido ga akan abinda da za a yi kuma ina gargaɗi daga mutane namu Allah ya sa su zamanto tsintsiya mu dauran ki ɗaya kowa ga ya sa baki daga lamarin da ba na shi ba sunana ta neman daga Rauji to don Allah ina wa 'yan Najeriya 'yan uwa kira hankalinsu kamar zaɓe na Nijar kai ka sa kunnuwanka ka saurara ka kai wani katsa landan daga yanayi na kasa wanda ba naka ba a matsayin mu 'yan Najeriya ko muna shigowa ne albarkacin wannan kasar A wannan zabi wanda ke ton karuwa daga cikin wannan yanayi muna fatan Allah Ubangiji ya nuna mana karshen sa kariya lafiya. zabubukan na jamhuriyar Nijar za su wakana a ranar 27 ga wannan wata idan Allahu ya kai mu inda za a gudanar da zabubuka na 'yan majalisun dokoki na ƙasa da zagaye na farko na shugaban kasa a jamhuriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Kar a shafa'a mura Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. a makon jiya an saurari kaɗan daga cikin muryoyin waɗanda suka halarci taron yanayi wanda ya gudana a birnin kaduna yau a cikin shirin za ku ji ɗan takaitaccen bayanin da ɗan rajin kare muhalli umar sale an yayi a game da kasidar da bako mai jawabi a taron yanayin na kaduna a farfesa sambo yayi a yi sauraro lafiya. Profesa Sani Sambo kwararre ne daman a wannan bangare. Ya yi ta'aliki kan hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi. Wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin na cewar shi makamashi nan da muke so a amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa ya zauna ya yi bincike ya kawo hanyoyi musamman yadda ya nuna nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na najeriya da kwararowar hamada. Shi kuma shugaban hukumar da ke yaƙi da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa wato Map Dr. Salisu ɗahiru wanda ya wakilci ministan yanayi na Najeriya Dr. Abubakar Mahmud ya yi tsokaci ne a game da buƙatar da ke akwai ga ƙasashe domin daƙile matsalar kwararowar hamada. Imaman yanayi dole sai kasashe na duniya baki daya uku kasashe da suke manne da juna sun haɗa kai sun rinka ɗaukan matakai dai daidai da ainihin matsalar da ke damun su in ya shafe su baki daya kuma wasu abubuwa duniya ne gaba daya za ta dauka wasu abubuwa kuma da suka shafi dibama yanayin nan kasa a wani a ce. sai har da jama'an ƙasa ba gaba daya. akwai nauyi da ya rataya wuyan su kin ga abin da ke kawo dimaman yanayi mafi sauki kamar a afirka da su najeriya da sauransu kin ga sasare dazuzzuka da ake ba kakkautawa itatuwan nan suna ba da taimako na kariya don rage dimaman yanayi ta hanyoyi biyu iskan da ke jawo ɗumamar yanayi carbon dioxide shine mafi yawa su itatuwan nan su sukan shaki carbon dioxide amma idan ya kasance an riga an sassare su ke zuke sinadarin da ke to idan ba sa nan kinga ba za su zuke ba jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar barazanar kwararowar hamadan. To, na yi wa Dr. Kabiru Ibrahim Geto, kwamishinan yanayi a jihar ta Kano tambaya a game da matakan da ake ɗauka a jihar domin shawo kan wannan matsalar. ɗaya daga cikin hanyoyi da muke bi shine wato muna haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su al'umma da kansu kamar misali wajen tabbatar da tsaftar muhalli ɗin wajen share fatoci da sauran ayyuka muna da tsari a jihar kano ma wanda muke ba ƙungiyoyi na sa kai kayan aiki wanda za su yi amfani da su da kansu su tabbatar cewa sun inganta muhallinsu kano gaskiya ne tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da barazana ta kwararowar hamada alhamdulillah akwai tsare-tsare da kuma kokari da ake yi a wajen ganin cewa an dakile wannan ɗaya daga cikin abin da muke yi shine tabbatar da cewa ana shuka bishiyoyi akai-akai ko a wannan damuna gwamnatin jihar kano ta shuka bishiyoyi miliyan ɗaya wanda muna so kuma damuna mai zuwan allah da zamanin ka mu shuka miliyan biyu sannan banda wannan kuma muna da shelter belts wanda muna kokari wajen tabbatar da cewa inda aka samu matsala ko wasu bishiyoyin sun mutu ko kuma an samu bata gari sun sa kare ana zuwa a tabbatar cewa an sake dasa wasu bishiyoyin sannan kwanan-kwanan nan muna aiki akan doka ta gandun daji wanda kwanan nan in allah da wannan doka za mu mika ta majalisar zartarwa wanda daga nan kuma za a tura ta majalisa ta dokoki domin ta zama doka wanda an tanaji hukunce-hukunce musamman ma ga masu wannan al'ada ta sare bishiyoyi ba bisa gaida ba. nasa bangaren kuma dan raji kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi na jihar sokoto shi ka sani turankawa ya yi bayani ne a game da yadda matsalar take a birnin shehu yanda al'amura ke tafiya kamar irin masokoto a hankali a hankali muna tashi daga sudan sabana zuwa sahel sabana so bi ma'ana a hankali hankali mun fara samun kamu cikin sahara to menene kuma ya kai ga haka ina mafita to abin da kai ga haka na daya shine babban matsala na mutane mu sun riga sun dogara ga saran itace domin girka abinci domin noma saran itace domin gine-gine na zamani da yau da kullum su wanda yake ya zo ne sanadiyar yawan al'umma da muke fama da shi ya zo kuma har yanzu ba mu kai ga shirya cewa ya za mu yi mu saisaita saisaitawa shine kullum ala kulli halin ya kamata a ce akwai wani abu da muke kira environmental education idan ana sanar da al'umma mahimmanci wa yan itatuwan ga rayuwa so duk sadda zaka sare wannan to zaka yi kokari ka shuka uku ko hudu ko biyar Mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. Sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Sai Solomon Abu ni Aisha ma'azu nake maka fatar alkhairi. Ma'assalam. awal garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru zan fara shi garin na wannan makon ne da jaridan kalara ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar tsohon darakta din gidan talabijin din kasar jamhuriyar kamaru mallakar gwamnatin kasar crtv ahmadu bamulke har yanzu dai yana garkami a gidan yari da ke birnin yawundi na kwandangui wanda yanzu haka ya kwashe sama da kwanaki dubu da ɗari shida a gargame kuma har yanzu ba a yanke masa shari'a ba sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta hango mana cewar yanzu dai minista mai bayar da manyan kungiya na kasar jamhuriyar kamaru mista talba mala ya ja kunnen manyan kamfanin da su aikin manyan gine-gine musamman ma na manyan hanyoyi a kasar domin cewar sai gani na kammala aikin su wanda aka ba su na cikin shekarar dubu biyu da ashirin da kuma dubu da ashirin da daya jaridar quotidien ta hango mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta jinjina wa shugaban kasar africos alasan watara wajen sake rantsuwa da yayi karo na uku wanda zai sake kwashe tsawon shekaru biyar yana sai da gudanar da harkokin tafiyar da gwamnatin kasar wanda yanzu haka zai kwashe shekaru goma sha biyar kenan akan madafun ikon kasar jaridar mitasiyon kuma cewa ta yi kungiyar lafiya ta duniya oms ta mika wa shugaban kasar jamhuriyar kamar biya lambar yabo na musamman wajen kokari da yayi na dakile cutar nan ta covid-19 a fadin kasar baki daya sai kuma jaridan generation an da ita kuma ta hango mana cewar yanda yanzu haka manyan kamfanoni da masana'antu a kasar jamhuriyar kamar suke ta turuwa zuwa gidajen goyon marayu da kuma an da ake killace tsofaffi da makamantansu wajen mika musu su musamman ma ba nan da za su gudanar da bukukuwan kirsimati a wannan shekarar kamar kowa da kowa za mu kammala shirin jirgin namu na wannan makon ne da gajeren afrin media an da tarbatar mana cewar yanzu dai maharan boko haram suna ci gaba da hada-hadar su musamman ma a kan iyakokin kasar najeriya kasar kamaru da kuma kasar jamhuriyar chadi anda suke ta kai hada-hadar su ba fi ba gani kan al'ummar da musulmi su gani ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. yanzu lokaci ya yi na shafin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka da bahrain suna da kyakkyawa alaka tsawon shekaru a ranar 1 ga watan disamba kasashen biyu suka fara tattaunawa ta farko tsakanin su. inda suka fara da kalaman sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen bahrain abdullatif bin rashid alzayyani. sakatare pompeo ya yi wa bahrain saboda sanya hannu kan yarjejeniya abraham mai cike da tarihi wacce ta daidaita alaƙa ta da isra'ila ƙasa ta biyu daga cikin ƙasashe hudu da suka yi hakan ta yadda za a buɗe haɗin gwiwa tsakanin fannoni da dama da suka haɗa da yawon buɗe ido da ilimi da kasuwanci da kuma tsaro. This is a sign Ya ce wannan wata alama ce mai kyau ga yankin yayin da yake shiga wani sabon babi tsohon tunani ne a ce babu wanda ke son dawowa. Kuma ina da yakinin cewa ƙarin ƙasashe za su bi sahun shugabancin Bahrain. Nuna girman ƙasa baya nuna tasirin da za ta yi a fagen duniya. Bugu da ƙari, Sakatare Pompeo ya bayyana matsayin Bahrain a matsayin abokiyar ƙawancen tsaro ga Amurka. Ya kawo misalai da taimakon da Bahrain ta bayar wajen fatattakar ƙungiyar ISIS ta hanyar ƙaddamar da hare-hare ta sama a kan kalifancin yaudara. Sannan ya lura da rawar da Bahrain ta taka wajen karɓar bakuncin kwamandan rundunar sojan ruwa ta Amurka a hedikwatar na sojan Amurka ta biyar. to to Ya ce wannan yana ba mu damar haɗa kai daga yaki da ta'addanci zuwa kiyaye safarar kayayyaki cikin tekun fasha ba tare da fuskantar hare-haren tekun Iran ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa gwamnatin Iran ita ce barazana ta farko ga tsaron yankin Gulf da mutane masu son zaman lafiya a duk faɗin yankin. I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support Ya ce ina son na gode Bahrain da jama'arta bisa goyon bayan da suka bamu na yakin matsin lamba wanda ya ware teran gefe guda tare da nasarar datse dubin da ta biliyoyin daloli da mummunan tasirin teran da ta'addanci. Abin da kasashen Bahrain da Amurka suka hada, in ji sakatare Pompeo babbar hanyar fahimtar manufofin kasashen waje. Maganar gaskiya muna kallon duniya yadda take. We the violent nature of the revolutionary Ya ce mun lura da irin halin tashin hankali kan mulkin gwamnatin Iran. Kuma mun fahimci cewa idan aka zo batun fuskantar Tehran da sauran batutuwa masu mahimmanci Isra'ila babbar ce ba damuwa ba. A cikin makonni masu zuwa, wasu tawaga guda biyar daga ma'aikatar harkokin wajen da sauran hukumomin amurka sun haɗa da takwarorinsu na bahrain don tattauna kan fannoni kamar horas da sojoji ƙarfafawa mata 'yancin ɗan adam da kuma haɗari da ke tattare da hanyoyin sadarwa na g5 na jam'iyyar kwamnisanci ta china sakatare pompeo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan tarurrukan za su aza tubalin ƙulla ƙawance da ya fi ƙarfi tsakanin amurka da bahrain Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu tsaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin mura Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasu alaikum. alaikum.